Jama'a masu sauraron mu cikin wannan shiri mai tarin albarka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan lokaci. A cikin shirinmu na yau, in Allah ya yarda, za mu ɗora ne a kan zancen aure da kuma iyali. Zan so mu dubi shin aure kwangila ne ko ko alkawari ne. Da izinin Allah ni Reverend mai nasara Iliya Wakayi zan gabatar da wannan shiri. Jama'a kafin mu ci gaba a cikin wannan shiri, bari mu nemi nufin Ubangiji. mu maɗaukaki mai iko mai girma, Allah masanin abu duka mai kowa mai komin. Muna maka godiya domin lokacin nan da ka bamu domin mu tattauna cikin maganarka domin kyautata aurenmu. Ubangiji ka yi magana da mu yayin da muke sauraron ka. Albarkacin Isa almasihu kai ne Ubangijinmu. Amin. Jama'a na gane da cewa akwai jahilci. Jahilcin nan kuwa ita ta handabi iyalan ma'aurata sosai a cikin zamaninmu. ko kai krista ne ko kai ba krista ba idan muka yi la'akari a cikin rayuwar aure za mu gane cewa namiji da matarsa wa'insunsu suna ganin aurensu kwangila ne wa'insu kuma suna ganin aurensu alkawari ne ba na so ku shiga cikin duhu mai yiwuwa mai sauraro zai so sani mai ake nufi da wayanan kalmomi guda biyu kwangila ko kuwa alkawari ina so mu fahimta da cewa akwai bambanci tsakanin kwangila da kuma alkawari a cikin aure ko da shike suna nan kamar hannun riga ne amma manufansu daban yake da farko kwangila dai tana tsakanin mutum biyu ne amma alkawari na tsakanin mutum uku wato shi namiji da na mace sai kuma allah a tsakaninsu wannan shine alkawari amma kwangila yana tsakanin mutum biyu ne ko allah baya tsakaninsu su biyu suna iya su ɗauki wannan a yarjejeniya a cikin wannan kwangilan da suke so su yi gazalika mai ɗaukan kwangila nufin kansa yake nema amma duk wanda yake ɗaukan alkawari nufin allah yake nema mai ɗaukan kwangila har yanzu yana neman a bauta masa amma kagan a cikin alkawari a'a ba haka take ba bautar juna suke yi har yanzu a cikin kwangila duk ƙoƙarin da mutum ke yi ana rubutawa amma a cikin alkawari duk iya ƙoƙarin da mutum zai yi a cikin alkawari ba a rubutawa har yanzu a cikin kwangila duk wanda ya yi kuskure a cikin aikin kwangila horonsa za a yi amma kagan alkawari ko mutum ya yi kuskure a cikin alkawari ba a horonsa har yanzu a kwangila akwai nasarori akwai kuma asara idan ana aikin kwangila amma a cikin alkawari to kullum fa nasara ne babu asara a cikinta jama'a masu saurara akwai babban abin da nake so mu lura a nan duk wanda aka ɗauka da sunan kwangila idan bai yi daidai ba ana iya koransa a duk lokacin da aka ga dama a kore shi za a kore shi a aiki domin kwangila ne amma ka gani idan a cikin alkawari ne ba yadda za a yi a kore wuni domin alkawari tabbas ne alkawari tsayayya ce a gaban Allah Ka gan akan wannan ya mai sauraro ina so ka auna aurenka ina so ku auna aurenku a cikin iyalanku shin auren nan naku kwangila ce ko ko alkawari kuka yi wa juna kafin mu tsunguma cikin nazarin maganar Allah sosai ina so mu lura da wannan mai yiwa ne ka tarar da wuni wanda ke da aikin kwangila kuma a cikin aikin kwangilan shi bunƙasawa yake yi albarka yake yi abubuwa da yawa masu kyau suna faruwa a cikin kwangilansa amma za ka tarar da cewa a cikin auren shi akwai matsala taɓarɓarewa take yi kullum to ka gani ya nuna da cewa kwangila daban yake da alkawari za ka iya kuma samu cewa wani wanda ke da kwangila kwangilansa taɓarɓarewa take yi wahala take yi babu cin gaba amma a cikin auren shi da shi da matarsa da yake akwai alkawari tsakaninsu sai ka ga auren nan sai gaba-gaba take yi nasara suke yi a cikin aurensu wannan ina iya faruwa a cikin rayuwa ina so mu fahimta da cewa dangantaka tsakanin mutum da allah ba kwangila ba ne dangantakar mutum da allah alkawari ne domin a zamanin da muke ciki yanzu sai ka ga mutane suna cewa ai haƙina ne in yi abu kaza hakin allah ne kuma ya yi kaza in allah bai yi kaza ba ni ba zan yi kaza ba in allah ya yi kaza ni zan yi kaza kaga wannan yana nuna a fili da cewa mun ɗauki Allah kamar mun shiga kwangila ne da shi domin ya yi abu kaza sa'a na mu yi kaza sai ka ga mutum yana tsayewa tsayin daka da cewa in eh, Allah bai yi mishi kaza ba shi bai zai yi wannan ba to wannan ba daidai ba ne domin tsakaninmu da Allah ba, kwangila ba ne ke tsakaninmu da Allah amma alkawari ne ke tsakaninmu da Ubangiji abin takaici ne ka gane da cewa yawancin aurayenmu a zamanin da muke ciki yanzu aurayen sun taɓarɓare sai ka gan ka je kotu ka ga wannan yana kashe aure wannan ya ɗauki sabon mace gobe ya sake wancan ya ɗauki sabon mace gobe wancan ya sake ka gan wani ya tara mata biyu mata uku mata hudu a cikin gida shi kadai in wannan bai yi daidai ba ya sallame ta wancan ba ta yi daidai ba ya sallame ta kaga aure sai ya zama kamar kwangila ne ake yin da juna wannan saboda jahilci ne wasu ba su gane bambancin tsakanin kwangila da alkawari a cikin aure ba muddi in ka fahimta da cewa aure ba kwangila ba ce alkawari ne to duk wa'annan abubuwa ba za su faru a cikin aurenmu mu dubi abin da Allah ya faɗa cikin littafin farawa sura biyu aya ashirin da hudu Allah ya yi mana magana da cewa domin haka mutum yakan rabu da mahaifiyarsa da mahaifinsa ya kuwa manne wa matarsa manne wa matarsa hagani gani kalmar nan mannewa yana nufin alkawari ne sai ya manne wa matarsa daga nan su ɗin nan guda biyu sun zama ɗaya bisa ga maganar Allah ya nuna mana cewa shirin Allah cikin auren namiji da na mace shine su zama ɗaya za su rabu da iyayensu sa'anan su manne wa junansu domin su zama ɗaya a cikin alkawari ba kwangila ba don haka bai dace iyaye su dinga tsunguma bakinsu a cikin auren 'ya'yansu ba muddin in 'ya'yan sun rigaya sun kafa aurensu bai kamata iyaye suna tsunguma su a cikin auren 'ya'yansu ba domin sun kafa gida sun kuma rabu da iyayensu sun manne wa juna sun zama ɗaya akwai alkawari tsakaninsu da juna don haka dole ne a bar su su cika wannan alkawari da suka ɗauka a gaban Allah idan muka karanta cikin littafin malaci sura biyu aya goma sha hudu akwai wani amsan da Allah ya bayar ga mutane wanda suna ce ai Allah baya karban sadakokinmu Allah baya jin addu'armu daga nan Allah ya ba su amsa a cikin malaci sura biyu aya goma sha hudu ayar Allah ta ce kuna tambaye cewa me yasa baya karban hadayunmu ai domin ka sani ka keta alkawarin da ka yi wa matarka ta kurciya ne wanda ka ci amanarta ko da yake ita abokiyar zamarka ce da kuma matarka ka gani wannan wuri ya nuna mana da cewa aure fa alkawari ne aure alkawari ne wanda namiji da na mace yake suna ɗaukawa a gaban ubangiji allah kuma wannan alkawari shine yake haɗa aure shine ainihin makasudin aure tsakanin namiji da na mace ayan nan har yanzu ta nuna mana da cewa aure fa matan da kake tare da ita abokiyarka ce matan nan fa da ke tare da kai matan aurenka ne aure yana nufin cewa akwai alkawari tsakaninka da ita alkawarin nan kuwa amana ce amana ce wanda kuma za ta zauna sai muddin ranku muddin ka ketare wannan alkawari a gaskiya matarka ba za ta hukunta ka ba akwai mazaje da yawan da suke koran matansu ba abin da matan za su yi dole su fita kaga mace ba ta da iko ta hukunta ka amma in har fa akwai alkawari tsakaninka da matan nan ubangiji Allah kuma shine shaida ya nuna da cewa Allah shi zai hukunta ka muddi idan ka ci amanar matarka ka ɗauki wannan jikinka wanda ka ce da kai da ita kun zama ɗaya ka ɗauke ta ka je ka ba wata karuwa ka gan ka ci amanar matarka matan ba za ta hukunta ka ba amma Allah shi ne mai hukunci ayar nan ya nuna mana da cewa duk hadayu da za ka yi duk sallan da za ka yi duk tafiyan cocin da za ka yi duk sadakan da za ka yi allah ya ce ba zan karɓa ba ba zan saurare ka ba dalili domin ka ci amanar matarka na kurciya ka ci amanar matarka har yanzu a cikin littafin malacin nan sura biyu aya goma sha shida maganar allah ta ce mana ni ubangiji mai runduna allah na isra'ila na ce ina ƙin kisan aure ina kinsa sa'an da waninku ya yi wa matarsa haka nan domin haka sai ku kula da kanku kada ku keta alkawari mutum ya zama mai aminci ga matarsa kagan ma'ana shi ne allah da kansa ya ce aure fa ba a kashe aure allah maɗaukakin sarki ya ce aure ba a kashewa duk wanda ya yi aure alkawari ne ya ɗauka tsakaninsa da matarsa allah kuma na tsakaninsu don haka ba yadda za ka yi ka kashe aure ba yadda za ka yi ka kore matarka duk waɗansu koyarwar da muke samuwa da cewa mata za ka yi ka kore ta ka sake ta ka yi saki ɗaya saki biyu saki uku da sauransu littafin mai tsarki maganar allah ya nuna mana da cewa allah ya ƙi jinin kashe aure ya ce mukula mukula kada mu keta alkawari kada mu keta alkawari in aurenka alkawari ne to kada ka keta wannan alkawari Allah baya jin daɗin shi ya mai sauraro aurenka da aurenki yarjejeniya kuka yi na kwangila ko kuwa alkawari kun yi da za ku zauna tare muddin ranku idan alkawari ne kuka yi da juna kada ka ci amanar matarka ke mace kada ki ci amanar mai gidanki aurenku ba na a zo gobe a fita ba ne aurenku ba na tabawa da a nan gobe a take ba ne aurenku alkawari ne alkawarin nan kuma tsakaninku da Allah shine tsakaninku don haka babu keta wannan alkawari domin haka jama'a ina kira zuwa gare ku mu sake dubawa cikin aurenmu mu sake yin nazari mu duba yanayin aurenmu yadda suke akwai alkawari tsakaninmu ko ko mun ɗauke shi kwangila ne da fatan ubangiji Allah zai kyautata aurenmu a nan za mu dasa aya nan gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan za ku sake tuntuɓe mu domin ci gaban wannan shiri kafin in yi bankwana da ku bari mu yi addu'a ya allah maɗaukaki mun gode maka domin maganarka da ka yi da mu a wannan lokaci ka sa wannan magana ta zama abin amfani a cikin rayuwarmu cikin iyalanmu cikin aurenmu domin mu kyautata rayuwarmu cikin aure domin mu ji daɗin zama tare ka ba mu nasara ya ubangiji ka koya mana maganar ka kulla yomi yayin da muke sauraronka ka ba mu ikon ganewa albarkacin yesu almasihu kai ne ubangijinmu amin